Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yin lafiya. Yau ranar Juma'a 12 ga watan Nuwamba shekarar 2021. Sarfil Hashin Gumel ne tare da Maryam Daura da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farcin cin wannan shirin. A cikin shirin za ku ji irin dangantakar da ke sake kwalluwa tsakanin wannan gidan rediyo da sauran gidajen rediyo a jamhuriyar Nijar. hau kuma mu cewa wasu manoma da kungiyoyi a afirka na ɗaukar matakan fasaha a yayin da nahiyar ke ƙoƙarin shirya kanta don fuskantar illar sauyin yanayi muna kuma ɗauke da rahoto na musamman daga ƙasar kamaru sai kuma labaran wasanni amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Hukumomin Taliban a Afghanistan sun ce wani bom ya tashi a wani masallaci mai cike da jama'a a gabashin lardin Nangarhar a lokacin sallar Juma'a a yau, inda akalla masu ibada sha biyar suka jakata. Muhammad Hanif mai magana da yawon gwamnatin lardin ya faɗawa muryar Amurka cewa a cikin masallacin aka dasa bom ɗin, amma ya ce babu wanda ya mutu. Ko da yake waɗanda suka shaida lamarin sun ce adadin waɗanda suka jakata ya fi wanda aka sanar. 'Yan sunni ne dai aka sani ke zuwa wannan masallacin na gundumar Spengar. Nan take dai babu wanda ya dauki alhakin kai harin bom ɗin a lardin na Afghanistan inda mayakan da ke da alaka da 'yan IS a yankin da ake kira ISKP suke tada bom da harbe-harbe a kan dakarun Taliban da farar hula kusan duk rana. A yau Juma'a kasar Faransa ta sauke taron kasa da kasa akan Libya yayin da kasar da ke arewacin nahiyar afirka ke shirin gudanar da zaben da aka dade a jira a wata mai zuwa zaben da kasashen yankin da kasashen duniya masu karfin tattalin arziki ke sa ran zai fidda kasar mai arzikin man fetur daga rikicin da aka kwashe shekara goma ana yi mataimakiyar shugaban amurka kamala harris da wasu shugabannin kasashen duniya da yawa za su halarci taron a birnin paris kuma ana sa ran za su nemi a yi zaben gaskiya da adalci za su kuma bukaci a janye dakarun ƙetare daga libya kamar yadda aka cimma a yarjejeniyar tsagaita wutar da majalisar ɗinkin duniya ta taimaka aka sanyawa hannu a shekarar da ta gabata don kawo ƙarshen faɗa tsakanin ɓangarorin gwamnatin ƙasar biyu Ƙasar Libya ta samu kanta cikin rudani tun lokacin tashin hankalin da ya samu goyon bayan dakarun NETO a shekarar dubu biyu da sha ɗaya Lamarin da ya kai ga hamɓarar da daɗaɗɗen shugaba mai mulkin kama karya Muammar Gaddafi wanda aka kashe daga baya. Ƙasar mai arzikin man fetur ta rabu tsakanin bangaren gwamnatoci biyu tsawon shekaru hudu, inda bangaren gwamnati daya ke Tripoli babban birnin Ƙasar-ɗayan kuma a gabashin ƙasar, Kowane bangaren ya samu goyon bayan ƙasashen ƙetare da mayaƙa. Ƙasashen Faransa da Jamus da Italiya da Libya da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya su ne za su yi taron, kuma manyan jami'ai daga ƙasashe su ma za su halarci taron. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sama da jarirai miliyan 22 ne ba su samu rigakafin farko na cutar kyanda ba a shekarar 2020 a cewar wani rahoto daga hukumar lafiya ta duniya ta WHO da kuma cibiyar kare yaduwar cututtuka ta Amurka da ake kira CDC. A wata sanarwa WHO ta faɗi cewa adadin jarirai miliyan 22 ƙari ne mafi yawa da aka gani cikin shekaru 20 kuma hakan na nuna yiwuwar fuskantar mummunan yanayin barkewar cutar. Yayin da rahotanni suka nuna an samu raguwar cutar kyanda da kashi 80 cikin 100 a shekarar 2020, hukumar ta WHO ta ce bayanin ba haka yake ba saboda an samu koma baya ta yadda ake sa ido a kan cutar kyanda sakamakon barkewar annobar covid-19 hukumar ta ce an samu barkewar cutar kyanda a kasashe 26 abinda ke zaman kashi 84 cikin 100 na duk adadin da aka sanar a shekarar 2020 biyo bayan farin tsawon shekara hudu da aka fuskanta sama da mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari ne ke da buƙatar gaggawa ta agajin abinci a kudancin ƙasar madagaskar yayin da rikicin agajin ke ƙara taɓarɓarewa bisa ga gargaɗin ƙwararru Kusan mutane dubu ɗari bakwai ne ke karɓar agajin abinci yanzu haka, kuma ana bukatar ƙarin agajin gaggawa a cewar shirin samar da abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira WFP a takaice, wanda ke aiki da gwamnatin Madagascar da kuma wasu cibiyoyin agajin jin ƙai. fiye da kashi 90 cikin ɗari na al'ummar yankin kudancin Madagascar sun fada kangin talauci abin da ya sa iyalai ke tattare da babban hadari a cewar kungiyar Amnesty International ta ƙasa da ƙasa. Dama kudancin Madagascar ya saba da rashin ruwan sama daga watan Mayu zuwa Oktoba, abinda ake kira kere da harshen Madagascar. A lokacin da gonaki ke fuskantar karancin ruwan sama ake kuma fama da karancin abinci. Amma bana lamarin ya yi muni sosai a cewar manoman yankin. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Abdullah. A ci gaba da ziyara aiki da yake a kasar jamhuriyar Nijar, shugaban sashen Hausa na murya Amurka Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto yana jihar da magaran inda ya ziyarci gidajen rediyo da talabijin uku da suke hulɗa da wannan gidan rediyo kamar yadda za a ji a wannan rahoton tamar abar ta haɗo mana. Ismail Mutari shine darakta na rediyo amfani ya yaba da wannan ziyara inda ya ce. To gaskiya wannan ziyara mun yi farin cikin ta sosai saboda ka san ana partenariya da organ na media ya cancanci a ce suna tasawa lokaci zuwa lokaci su ga irin aikace-aikacen da ake yi tare da abokan hulɗarsu. Mun yi hira da shi sosai game da abin da ya shahi hulɗa tsakankanin radio amfani da voice of america voa shirye-shirye nasu da muke watsawa yanda suke karbuwa ga jama'an mu ta Nijar. Daga nan kuma sai shugaban na VOA Hausa ya sauka a gidan rediyo Shukura wanda suke da hulɗar aiki a tare. Abdulkarim Keta shine darakta. ya ce sun ji daɗin wannan ziyara da voa ta kawo musu. to alhamdulillah yin ce wato haɗuwa ce ta zo daidai zaman tun da dama muna sami irin wannan ziyara to yau alhamdulillah Eh, shugaban sashen hausa na biyuwa ya zo nan garin da magaram kuma eh, muna fatan dai tsakaninmu da murya amurka wato kamar dangantaka zata miƙe saboda Eh, su su ji daɗi mu ma nan eh, radio su kura mu ji daɗi akwai hulɗa tsakanin mu da murya amurka ko da yake ta a mata mene gina rediyo da talabijin na gaskiya wato tv gaskiya shine na ƙarshe da alhaji aliyu mustapha ya kai ziyara buniya lawali darakta na tv gaskiya ya ce sun ji daɗin wannan ziyara tunda yanzu ne za su fara hulɗa da a voa hausa ganin eh, muryar amurka na ɗaya daga cikin kafofi masu ƙarfi a duniya a kullum a zuciya mu cewar dama irin wannan zai iya kasancewa ganin cewar ya cikin gurin da muka sa gaba mu ga cewa mun kulla hulɗa da gidajen eh, rediyo da talabijin na duniya masu karyin hulɗa a shi lalle idan kika diba eh, ita radio talabijin na gaskiya da magaram eh, zan ce kaman tamkar ɗani ki ke neman kawa da zai tere kanshi don can da nake miki duka bai yi bauta guda da muka samu muka tantamna da shugaban bangaren afirka ta biyuwa eh, ta murya amurka da gida mai da take senegal kuma a dalilin da zai kawo shi dalili ne na hulɗa tsakanin mu da su. A ƙarshe na tambayi shugaban na sashen Hausa Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto kan wannan ziyara ga abin da yake cewa. Wallahi tamar na ji daɗi da Allah bayan dama na zo da magaram ɗin nan kuma musamman na ji farin ciki na samun saduwa da gidajen rediyo nan guda uku da muka haɗu da su na amfani da shukura da kuma gaskiya. a ɗaya daga cikin abin da burge a wuri na ƙarshe na gaskiya ɗin shine cewa a shewa ita ce talabijin kawai a Nijar wacce ake gani fiye da a garin da take wato adama garin kin san galibin tashoshin talabijin ɗin ana ganin su kawai a cikin garuruwan da suke ne to sannan su sauran amfani da mun riga mun san amfani mun daɗe muna shani da su sai ita kuma shukura wacce na fahimci cewa ma a har guda biyu ce akwai ɗaya nan cikin birnin da magaram akwai kuma wata kamar kilomita tamanin zuwa ɗari daga nan yawa me. to saboda haka eh, kin ga ashe eh, muryar amurka tana da manya-manyan kawai a da magaram wanda za su taimaka mata wajen watsa shirye-shiryen ta na rediyo da talabijin alhamdulillah ita wannan eh, tv gaskiya kamar sabon kulla hulɗa ne za ku yi da ita sabo daga abin da shugabanninta suka gaya mun sai yanzu ne aka tuntube su a kamar makonni uku da suka wuce don haka suna dab da kulla wannan yarjejeniya da wakilanmu na sashen kulla hulɗa da tashoshin talabijin da rediyo don haka wannan sabo hulɗa ce abokin muke fata kuma ta bunƙasa babban abin da muke yi wanda kuma shine karo na farko da zamu shine haɗuwa zamu da mata Eh, in allah kai mu ranar asabar din nan eh, inda za mu yi taro na mata zallan su domin mu ji korafi korafi mata mata kusan a duk duniya matsalolin su in ki bibiya ke mace ce kin sani matsalolin su eh, ɗaya ne domin su ne masu sarrafa iyalai da gidaje da sauransu suna da matsaloli tamar abari muryar amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar. a gaida tamar abari wasu manoma da kungiyoyin afirka na ɗaukar matakan fasaha a yayin da na yi kokarin shirya kanta don fuskantar illar sauyin yanayi A ƙasar Kenya wata ƙungiya ta zuba jari a wuraren ajiyar kayan amfanin gona masu sanyi inda ake ci gaba da rarrabawa mabukata ciki har da waɗanda fari ya shafa. Ga fasarar rahoton Brandon Mulinya daga Kenya. Kusan shekaru biyar kenan da gidauniyar taimakawa mutane da abinci a Kenya take taimakawa mutane kamar irin su Lillian Bahinda ciyar da iyalansu. A wannan lokaci na matsalar tattalin arziki a Kenya, lilian ta ce wannan taimakon ya sa 'ya'yanta da ci gaba da karatu iyo hela kuɗi da za mu kashe wurin sayan abinci wanda yanzu muke samu daga gidauniyar muna amfani da shi wurin biyan kuɗin makaranta wanda haka wani babban taimako ne gidauniyar tana tattaro abinci da suka rage a gonaki da kasuwanni tana adana su kana tana raba su ga marasa galihu da suke bukata aikin gidauniyar ne kawar da yunwa kana ta magance barnatar da abinci abin da ya kuma rikide ya zama gangami da yakin sauyin yanayi john katungu shugabar gidauniyar ya ce rumbu mai sanyi na adana kayan abinci da suka samu kwanan nan yana taimakawa wajen adana abinci da kuma takaita mummunan tasirin sauyin yanayi a gonaki when food in the farms ends up in the landfills Idan aka bar abinci ya lalace a gonaki, yakan haifar da guba da dama a cikin iska da ke wurin. Saboda abin da ke faruwa shi ne abincin zai rube, nan ne kuma zai fitar da iska mai hadari. A don haka idan muka kawar da barnatar da abinci, to za mu iya rage akalla wani adadi na iskar zuwa kashi takwas cikin ɗari. Noman zamani da ci gaban fasahohi suna da muhimmanci wurin taimakawa afirka ta yi amfani da su kana ta rage tasirin sauyin yanayi in ji mai sharhi winnie kaimba agricultural technologies that also um, ensure that you have reduced emissions. Fasahohin noman zamani da suke tabbatar da rage gurbatacciyar iska da iska mai hadari na CO2 da kuma tarin iska mai guba wanda dukkaninsu suna taimakawa dumamar yanayi. Lallai muna buƙatar waɗannan fasahohin da kuma ilimin da zamu iya yin amfani da su amma batun fasaha na buƙatar tallafi kana wannan batun na ci gaba da zama ƙalubale masana sun ce nahiyar za ta buƙaci sama da dala biliyan uku nan da shekaru goma masu zuwa domin kirkiro da dabaru da za su taimaka mata ta kauce wa tasirin sauyin yanayi a gaida baba kuma kiri da fassarar rahoton brandon mulinya to yanzu kuma ga awal garba daga ƙasar kamar zai shigo mana da rahotonsa na musamman a kasar jamhuriyar kamar dan jami'a ADPC ko cpdm masu gida malakun iko a kasar tun shekaru 39 da suka gabata su gudanar da waɗansu bukukuwan su ne a faɗin kasar baki daya domin ya bawa shugaban kasar paul biya mai shekaru 89 da aikuwa a duniya kuma wanda yake rike da harkokin mulkin kasar ta jamhuriyar kamaru yau shekaru 39 kenan tun da tsohon shugaban kasar ahmadu ahijo ya yi murabus daga kan kalgar mulkin kasar a shekarar 1982 biyu ranar shida ga watan nuwamba a halin yanzu dai al'umman kasar jamhuriyar kamaru suna ta tofa albarkacin bakin su kan bukukuwan da gudanar alhaji garba abubakar memba ne kuma mai fala a jini a cikin jam'iyyar shugaban kasar mustabiya ndpc ko cpdm ga kaɗan daga cikin abin da ya labarta mana kan irin ci gaban da aka samu Eh, shekara 39 ba kowa ba ne yake samun hali ko sarari sai wanda allah ya masa eh, kara masa haske ya kara masa fasaha ya kara masa fahimta a irin abubuwan da zai wa al'ummarsa eh a shekara 39 kamar da kake so ka ji eh, mai kasan kamaru fabia ya yi kokari da yawa ya yi duk wani fannin da kashina na neman ilimi na tattalin arziki da kuma kara wa kasa karfin abubuwa wanda za su taimaka wa kasa nan gaba ta ta zaman kanta eh zan fara gaya maka tukuna sai kafin zancen neman ilimi in ka lura duk jihohin kamaru yawancin su duk suna da jami'o'insu. da kuma bayan haka in ka ga likitoci daftoci kuma da kira da ofita eh, regional da shauransu duk suna nan ko ta ina daga ka gani a sha'anin likita ma daftoci ana ta ƙari in ka ga hanyoyin da ake bankaɗawa a yanzu akan nan ya fi wancan dan ka duba kuma ka ga zancen wuta ka san ba a samun development a ƙasa in ba ku da wuta to yi za ka ga wani su lamfangar su menkim su manfele su ina ne su zancen eh, eh, gas duk ga yanzu akan nan ban da su ba abin da ya ga otorun da aka so bai eh da akwai ya samu ya shiga cikin wasu matsaloli amma da yake babban mai kasa ne ya yi kokari ya yi kokari ya tashi tsaye ya samu ya samu ya samu hanyoyin da zai kawo saukin wayan abubuwa eh tattalin kasar mu a wani lokaci ya shiga cikin wani mugun matsala amma da yake babban mutum ne kuma ina nan da mutane masu taimakawa kaga an samu an so mafita cikin nan matsalolin din a takaice dai a kowane fannin da kashi na eh, ya kokarta shekara 39 nan ba zama ya hakan nan banza ba ya tashi tsaye in ka lura ko me ya canju kuma da danne waɗansu abubuwa wanda ɗan ka kabaru dole ji daɗin sa. Alhaji Sabo memba ne a cikin jam'iyyar alawa ta MLC wanda Maurice Kanto yake jagoranta shi ma ya yi mana tsokaci kan shugaban demokuraɗiyya a faɗin kasar ta jamhuriyar Kamaru. Alhamdulillah mun rungumi kaddaran fobiya amma ba abin da za mu ce da wannan gwamnati gwamnatin bolbiya ko ce gwamnatin buri da alkawari da wasosu gwamnatin buri ne da alkawarin da ba cika da kuma wasosu to a cikin shekara arba'in ba wani abu da bolbiya ya share a kasan kamarun nan na farko a cikin shekara arba'in nan paul biya bai zauna shekara biyar a cikin kamaru ba cip cip shekara biyar a kirga ya yi shekara biyar bai yi ba a cikin kamaru mutum ne koyaushe na waje kuma fannin siyasa yanzu dai abin ya kai dole mun shiga cikin wani halin gwamnatin kama karya ba kai sai kai magana ba shi a ce maka ka zama terrorist idan ka ce za ka nuna bakin cikin ka zama terrorist suna nan musamman ku duba gaman a kan maganan coronavirus kudi aka ba ma kamaru miliyon 180 na euro amma ba abin da aka yi da shi tun da muke eh, nan mu ji an ce ga an nuna mana wani corona virus ya kama shi an sa masa abin numfashi ba amma kullum za ka ji ana lissafin kuɗi wane ya ci kaza wane ya sace kaza wane ya sace kaza to alhamdulillah mu abin da za mu ce ba biki muke ba bakin ciki muke ko da yake na ce muku kaddara wani duk abin da ya ja mana wannan rashin gode ma Allah ne to alhamdulillah muna roƙo dai Allah idan ka mana saukin wannan abu ka mana kuma mai tausayin talaka mu ba murna muke ba domin gwamnatin polbia ya zo ya samu kamfanya daban-daban daban kowane kamfanya ɗaya wanda nan lissafa muku nan suna da sama da mutum dubu biyu dubu uku kun ga kaman sonel an sayari an cinye kuɗi kaman eh, eh, regifer kam. an sayar ma faransa kamar sochik an sayar kamar su kapal biyawo sbc eh, eh, ne ne ne wani banki na nan na manta sunan an sayar to alhamdulillahi mu dai muna roƙo allah ya kama na wani sarki adali wannan yau shekara uku ba mu sa shi a ido ba in ban da kamar ba inda za a yi eh, eh, eh, irin abu haka kuma ku duba ku gani in ban da kamaru a duk duniya ba inda ba a sa kudin man fetur a ce yau an sa shi a gashi an yi lissafi an sayar da fetur kaza man fetur kudi ya zo kaza za a yi taimako kaza da shi babu a kamar babu ba a san da uh, kudin man fetur yake tafiya ba to da wannan zan ce muku mu dai muna roƙon allah ya kama mana sauƙin wannan abu ya kama mana adali mai tausayin talaka ko da yake alhamdulillah muna nan dai ba a rasa ci ba a zira sha alhamdulillah alhaji mutari da sakataren jam'iyyar sdf ce ta alawa wanda ni burundi yake jagoranta a fadin kasar ga abin da ya ce ina demokradiyya idan mutum zai yi mulki shekara 39 akan mulki wanda kuma ana zaɓe babu mai iya kayar da shi wannan aimomin mun san ta hanyar maguɗi ke cin zaɓe saboda haka babu demokradiyya jam'iyyu da suka yi a cikin ƙasan kamaru wacce ce ta ta fita hanya ta nuna bakin cikinta akan abubuwan da gwamnati ke saboda a yi gyara ba a kama 'yan siyasa an kulle su ba wani irin ƙasa ne wanda 'yan jam'iyya ma idan suka ce eh, zaɓe da aka yi bai daidai ba a sake bincike a kai kama shugabannin wayannan jam'iyyun ake a kulle su ai babu demokradiyya a ƙasan kamaru da za mu ce ga demokradiyya na wanda falbiyar shi ya kawo babu shi a shekaru 39 da yi a fannin tattalin arziki idan mun la'akari da shi daga hawa kan mulki aka shiga cikin tsanani a kasan kamaru aka yanke wa mutane kuɗin wata eh, yan aikin gwamnati kuɗin watansu su sari har su biyu ma aka yanke musu kuɗin wata wannan yana nuna tattalin arzikin kasan kamaru lalacewa domin shugaba a yi kafin ya bar mulki yana gaya wa kulbe cewa na bar kamaru a cikin wani hali na jin daɗi na yalwa amma yanzu muna cikin hali na kunci na wahala wanda mutane ba sa jin daɗi a ƙasa menene Paul ya yi sabo wanda za mu ce gashi nan yana kawo kasan eh, kamaru arziki wanda 'yan kamaru masu ke cin daɗi a kai wutar lantarki an sayar ruwa wanda abu ne zai taimaka wa jama'a ga baki daya ba a hannun gwamnati take ba an yi privatize menene yake hannun gwamnati wanda gwamnati yake da arha wanda mutane za su ce suna taɓa taba shi wanda gwamnati idan matsalan wajen kiwon lafiya ne asibitoci wahala muke sha ka duba ministoci kansu idan sun samu ciwo kasan waje suke tafiya nuna cewa asibitocin da muke da shi ba su da ainihin abubuwan aiki wanda zai taimaka wa mutane su waraka ta hanyar gyara ƙasa hanyoyin ƙasa duk sun lalace wani ka duba daga shiga daga ba son shiga ba min da babu hanyar kwarai ina ne za a ce an samu hanya mai kyau mai faɗi yawun da duwala kwana na yake karasa hanyar a shekaru 39 shugaban ƙasa yi to saboda haka mun muna gani ta fannin ci gaba a gwamnatin mulkin polbiya babu shi illa iyaka wahala illa iyaka e, ragi da mutane suka samu ta wajen tattalin arzikin ƙasa illa iyaka cin hanci da rashawa da ya ci gaba ya karu a cikin kasan kamaru babban abin da zamu ce kenan mun ɗauki ma kofi a kai lamba na ɗaya akan cin hanci da rashawa wanda har yanzu ana yaki da shi bai kariya shi kuma abin nan eh, tribalism za mu ce eh, Eh, abin nan eh, kabilanci da ya daɗa yawa a cikin ƙasan kamaru sai kuma wane ya san wane sannan zai iya aiki a cikin ƙasan kamaru saboda haka wanda mulki gaskiya mulki ne wanda ba za mu ci an ji daɗin sa ba kamar yadda aka ji daɗin tsohon. abin sani dai a nan ƙasar jamhuriyar kamaru ta samu yankin kai ne tun ranar ɗaya ga watan janairu shekarar dubu ɗaya da ɗari tara da sittin amma shugabanni biyu kacal kawai aka samu a faɗin ƙasar kuma a halin yanzu dai ƙasar tana da jimillan jam'iyyu waɗanda da suke fafatawa a kasar sama da 200 haka zalika an samu fashewa mai karfi a jami'ar birnin boya bangaren da ake kikika da jami'an gwamnati da kuma masu dauke da mindiga. kuma suna amfani da harshen ingilishin sarauniyar ingila sai dai ɗalibai guda goma sha ɗaya ne suka kwanta dama a cikin wannan fashewar na namijin ta bakin manyan jami'an gwamnati ko kuma malaman wannan makarantun amma abin ya faskara muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru a gaishe ka har yanzu dai muna kasar kamaru ga kuma awal ya dawo da wasanni a takaice sabon kwallon kafa a cikin jamhuriyar kamaru sun fara na jin daɗin su da aka amince da samuel eto tsohon dan kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru da ya tsaya takara na karban shugaban hukumar kwallon kafa na kasa fika foot ga irin yadda suke nuna su. wato tsohon dan wasan kamarun nan samuel eto takarar da ya saka da yawa sun bi bayan wannan saboda shi ya san ciwon cikin gida ya san me ake tafiyarwa a ciki ya san makirce makircin da ake a ciki to saboda hakan nan in ya dauka ka gani cewa komai zai iya tafiya daidai komai zai iya tafiya daidai saboda shi ya san me ake tafiya lokacin da shi ma yake wasa da shi ake damawa ya san komai wallahi muka in ya dauka mu mun ga cewa komai zai yi kyau insha Allah kam in ya dauka mu san komai zai yi kyau domin ya san me ake tafiyarwa a ciki ya san cikin gidan da kyau fiye da kake tsammani saboda wannan wanda suke tafiyar da eh, wasan kwallon ma yanzu nan da shi aka hada duk suke na wannan gurin to ka gani ya san ta inda zai biyo ma abin wasan kwallo ya kyau a kamaru to mu abin da muka gani kenan ba mu san kuma su kuma can cikin gidan ba mu san su a nasu hangen mai suke hangowa idan shi ya zama Eh, abin nan shi yake shi ya zama wanda zai tafiyar da wannan gidan sai dai kuma tare hannun ana zargin samuel eto da yin kafan angulu ga tsohon mai gudanar da harkokin wasanni na kwallon kafan kasar ta jamhuriyar kamaru wanda yanzu haka yake girkame a gidan yari ya muhammad zakari sa'adu ya yi muna karin haske kan wannan al'amarin duk da cewa dai shi kansa samuel eto in ba wato mutum ne da wanda za a yaba shi domin yana da masani akan wasan kwallon kafa amma kuma ka duba shi kansa ya tsoma bakinsa ko kuma ya shigar da hannunsa inda bai zai iya ba tsohon lokaci tsohon shekara shekaru domin da koya sashen da yake nuna cewa yana da ruwan tsaki cikin wato dakatar da iya muhammad hada kai shi wato gidan yari domin wato zargin shi da ake da hana da kudaden wato fika eh, foot to daga baya kuma sai aka tarar cewa a'a ba fika foot bane sai aka juya shi ta so coton to ka gani eh, sami ito da iya muhammed ba sa game da shi duna wani lokacin domin hashashe ya nuna cewa yana da hannu a ciki to kuma da dukan alamu kuma an san cewa eh, ito da ya dora saidu mamoji a wannan matsayin to ka gani ito ne shi ma mai kamar wuya ne a ce ya samu goyon bayan tsofaffin 'yan wasan kwallon kafa kamar joseph antoine bell ko roger nila da yake kasan joseph antoine bell shi ma ya bukaci ya bukaci zama shugaban hukumar wasan kwallon kafa ta kasar kamaru a 2018 wanda suka tsaya takara da su dubban juya ya wato bell din eh, ito bai goyi bayan bell joseph antoine ba to kaga shi kan Bezos Antoine bai ji daɗin haka ba har kai su ga ainihin wato samun dan wato jayayya tsakanin su yauwa to eh, yanzu dai eh, hukumar dama ta ce za ta tabbatar da wato sunaye 'yan takara eh, da za su fafata a zaben da za a yi a watan Disamba wato goma sha ga wannan wata za a fitar sunaye wa yan takaran To daga cikin yan takara tsofin yan wasan kolon kafa da akwai dai guda uku bayan ito da akwai Mabuwan Kisak tsohon dan wasa ne da shi da Onana Jules Denis waɗanda suka fafata a gasar cin kofin duniya na 1990 da aka yi a kasar italiya to kaga waɗannan biyun suna nan tafe baya ga sami ito to mu muna bukatar cewa a maida wa masana harkokin wasanni wato wannan hukumar ta kasance su su tafiya da al'amuran wasanni abin da ya wasannin kwallon kafa a kasar kamaru domin a gaskiya abinda wato yake wucewa kasar kamar tsohon shekarar shekaru tun bayan iya muhammad baya nan a gaskiya ba shi da daɗi yawwa to abu ne da ya cancanci a ce an warware wani bakin zirin da yake har ila yau dai eh, idan ka duba a kakar da ake yi a wasan a nan kamaru a gaskiya babu wani muhimmanci a kai babu tsari sam wallahi kamaru ta kasance kasa ta karshe a nan nahiyar afirka to idan ka duba sai ka ce eh, lallai kuwa wato ito ya zo a kan dab da lokacin da eh, muke muka ganin cewa zai iya wato kayo wasu sauye-sauye a wannan bangaren idan dai 'yan eh, siyasa gwamnatin kamaru ta ba shi dama yawa domin ito shi kansa yana je da kansa kuma ito ne mutum ne mai hali baya bukatar wato amfani da kudaden da ko fifa ko caf ko ita kanta gwamnatin za ta bayar domin amfanin kansa domin na da kudin kansa a idan ka duba kuma shauran yi da mai suka dogara ba komai. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. Masu raro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku dosa abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin maryam dauda ta yana gabatar da shirin da kuma julie lazis gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau sarfil hashin gumel ne ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum